Mazauna sansanonin 'yan gudun hijira na Malkohi da Damare da ke jihar Adamawa sun ce an sami ingantuwar rayuwa da hayewar shugaba Muhammadu Buhari kan karagar mulki shekara ɗaya da ta gabata. Malam Modu Gana, shugaban 'yan gudun hijira na sansanin Damare da aka kafa a watan Agustan hudu, ya ce suna samun kyakkyawar kulawa da kuma ƙarin kayan agaji daga ƙungiyoyin agaji na kasa da kasa da kuma nan cikin gida Najeriya a duk kowane mako. Da aka samu canji na gwamnatin Buhari, gaskiya na ga kome ya lafa kuma kome ya yi kyau gaskiya alhamdulillah maganan abinci a wuni so uku ana ci ana koshi har ma ana zubar da abinci ana bushirwa gidan ma a sayarwa masu kiwon dabbobi sannan kuma ana samun sabulu omo mai a sati da ana raba kowa sannan kuma ga ruwa muke da shi isheshe kasan shekara biyu dai ba wata biyu bane ko gobe na a ce yanzu misali a ce an kawo mota bismillah a shirye muke za mu tafi ba mu da shakku wannan tunda ma alhamdulillah wani sun je sun gano da idon su sun dawo kuma sun ce gidan lafiya kuma har yanzu muna gadara da Allah da gwamnati mu inne. gwamnati mu ta yi mana kam tunda ma alhamdulillah ba mu tsamani za mu samu kanmu a wannan hali haka ba har mun gashi mun samu lafiya mun yi komai har ma mun manta da abin da ya faru a baya yan kasuwa a dai musu tanadin wani abu kaɗan kamar dan kuɗi su fara kasuwanci abinci kuma a dan basu da za a fara dai lallaba kafin zuwa ga wani lokacin da kuma gari zai zama normal wannan shine babban kiran da nake amma gaskiya canji an samu canji a wannan gwamnatin babu buhari an yi aiki sosai na yi hira da wasu daga cikin yan gudun hijirar ko mulkin canji na shugaba buharin ya isa gare su da farko ga alhaji ali zarambe alhamdulillah abin da yake mana mun gode wa Allah mun gode masa abin da yake mana dare da rana mun gode masa duk yadda muka ciki halin da muka ci ba shi wani ya samu ba Allah ne ya samu amma duk da yake kokarin da yake nan mun gode wa Allah mun gode masa mu irin wahala da muka ciki nan muka tattaru muka fita cikin nan dare da rana muna ci muna sha alhamdulillah kasan duk abu na da ya wuce ba za ka yi samani ba bai kamata ka nema abin da kake gidanka ba mutum ne ya rige kaka ba zai kai kamar na gidanka ba amma yadda muka zauna alhamdulillah sunana Ladi Abdu daga Mincika gaskiya shugaba buhari kam yana kokarta mana a ini muna samu abinci so uku ga sabulu ga ruwa ga man shafa ana bamu ga abinci kuma ga ruwa kuma eno 24 hours na muna samun ruwa ni ina da suna chinampi mutumin dile masifa nan ya fara lafawa muna nan a cikin kam kuma muna godiya ma buhari ya kashe mana wannan wuta da in ba haka ba da yau ma guri najeriya ya rikici bari ta ma kauyuka wannan ne shine da nake matukan godiya gare ga gwamnati da babban babbanmu buhari baya ga karin sabbin baki yan gudun hijira da ake samarwa masauki a sansanonin kowane mako daga makwabtan najeriya kamaru nijar da chadi sakamakon galabar da sojojin najeriya ke samu akan kungiyar boko haram a yankunan da a baya suka mamaye da kuma kwato jama'a jihar da suka sace. In ji Malam Sa'adu Bello shugabar hukumar kai dokin gaggawa ta kasa na jihar Adamawa. Cikin shekara guda da shugaba Buhari ya karbi karagar mulki. Hukumar in ji shi na samun kaso mai soka daga gwamnatocin tarayya da kuma gwamnatin jihar Adamawa. A wancan lokaci kungiyoyi masu zaman kansu saboda kowa ina gudun irin wa'annan wurare jihar Borno da Adamawa ba su da yawa amma da zamar da lokacin zaman lafiya ya faru mutane da dama sun kungiyoyi da dama sun sake shigowa sun zo kuma sun tallafa sosai ma gwamnati amma dai duk da haka gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar adama ita take daukan kusan kashi casa'in na abin da ake faruwa a wayannan sansanoni eh, abin da muke ba su kullun shine lura da abin da za su ci abin da za su sha lafiyar su eh, ilimin yaran su eh, da wasu abubuwa na yau da kullun wanda yake faruwa a cikin wayannan sansanoni namu sanusi adamu sashen hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya